Bismillahi Rahmanir Rahim. Ƙayar ruwa, wallafar Halima Headset, kashi na hamsin da hudu. Washe gari kiran Safiya ne ya farkar da ni na manta ma da batun za mu je kunshi da gyaran jiki. Zai ina bacci ta kama masifan dama ta san halina. Sai mun je kuma mun daɗe a can ita ma na cika ta da mita. Na ba ta haƙuri na ce sai ta ƙara so kamun ta zo na gama shiryawa. Zaune na miƙe ina murza idanuna da ke cikin bacci. on period nake ko da asuba ban farka ba na yi zikar ina na tofa jikina sai a lokacin abin da ya faru jiya ya shiga dawo mun na kalli gefen filo na ina kallon takardar da nazifi ya min aiki wani mugun haushi da takaicin kaina ya kama ni lallai a kaina na yarda mutum na haukan gaske na dan wani lokaci banda hauka da na fita neman nazifi uban me zan masa a lokacin kukan da na yi kukan na uwar menene gwara da allah ya sa ma ba mu haɗu ba na ina gada sai na kusa kashe kaina saboda bakin ciki takardar na dauka na yayya ga na yi gutsu-gutsu da ita akan ta sai da na huce ta kai ta rashin tunanin da na yi ajiya wayata na duba na ga uban miss calls din salim tunda nake da shi bai taba barin min miss call irin haka da yawa ba kuma na san duk ya damu ne saboda yanayin da ya tafi ya bar a ciki lokacin ma da yana da dama ba zai tafi din ba sai na ji ya bani tausayi haushin kaina ya kara kama ni ban kyauta masa ba da abin da na masa kawai dai na san duk wanda ya ga halin da yaya take suke ciki in har kana da zuciyar imani sai zuciyarka ta tsinke lokacin da zaka taimaka musu din ma ba sani zaka yi ba amma abin takaicin da akan tausayin nazifi na kifikin kwal ɗinsa hannu na sa na mari fuskata ina shiga message ma na ga message ɗinsa har guda biyu ɗaya na lallashi ne da kwantar da hankali yana faɗin in bar yawan saka damuwa a raina marasa lafiya ne kamata ya yi in musu addu'a ɗayan kuma yana faɗa min ya koma tun a daren jiyan sai kuma ranar ɗaurin aure zai biyo jirgi da safe ya taho kafin lokacin ɗaurin auren kuma za su shiga daji ne ba lallai in same shi a waya ba ko da na kira shi raina ya ƙara ɓaci da rashin kyautawar da nai na tura masa text message ɗin a da ina ajiye wayar in tashi ban ba su haƙuri ba tun da dai ba laifi na yi masa ba yau ɗin sai nake ji na na tashi da wani ƙwarin jiki lokacin da na fito tsakar gida rana ta ƙwalle na yi mamakin irin baccin da na yi na yi wasu antilami sannu da aiki gaba ɗaya tsakar gidan ya zama babu masaka tsinke sai ka ta bi kana cewa za ka wuce kana a baka hanya gaskiya mu 'yan dangi ne umani na da tarin 'yan uwa masu karamci da haɗin kai umani ba ta ɗaki muka gaggaisa da mutanen ciki waɗanda ke ta tsokana ta amarya 'yar hutu na wuce bangaren baba sabi can na samu umma ni na aiki ita da umman su hindatu muna cikin gaisawa da su sai ga hindatu ta fito a guje ta faɗo jikina tana murna ni ma murna na kama yi ina tambayar ta zuwan yaushe ta ce min ai karfe takwas ma anan ta yi mata ta zo tana ta buga na ina cin ina baccin mutuwa jin ta ambaci karfe takwas na waro ido ina faɗin wayar takwas ta wuce kenan dani ni ko da na ɗau waya ta hankali na bai kai ga in duba lokaci ba umma ni bara ni je na shirya za mu wuce wurin lalle safiya za ta biyo ta ɗauke ni tana kan hanya tsammani na duk bai wuce takwas ɗin da baya yanzu wallahi to allah ya tsare kin dai gama haɗa kayan kin kwashe ko goshi na dafe don gaba ɗaya na mance ma da sauran aikin da ke gabana shashancin da na buga daren jiya ya sa ni baccin da ban shirya ba da wani zazzafan ciwon kai na kamu da shi abba ma da ya dawo ban samu damar fita na yi masa sannu da zuwa ba kuma a lokacin ma na na dan ji tsoro ne kar umarni ta yi masa wancan batan in je ya ci mutunci na a bane bai iya bige ni ba da kansa zan ƙarasa haɗa su yanzu kafin safiya ta ƙaraso insha Allah to ni dai ki tabbata kin gama duk abin da zaki da wuri sa'ida kin ga jiya abban ki sai da ya jaddada min ya zama na kin gama komai gobe ana ɗaurawa za su wuce da ki kunshi nan ba lallai ne ku dawo da wuri ba kuma shi ma sai da ya bar min sanar miki kar ki je kunshi ki dawo masa da daddare kalaman nata suka sanya jiki na yin sanyi to an aje min abin karyawa sai dai ki leka gidan yisira idan kin samu to idan biki samu ba ki siyo indomi ki dafa kunun ma da aka yi babu aka yi babu inda ya je tun ga sai umar sun hinda ta kawo wara tun ga sai da umar sun ta ce ta kawo fa awara aka ƙara bari kawai na je idan mun je can na sai wani abu man sai na tana cewa ko zan shiga kicin na dafa wani abin na ce mata a'a bara na je gidan maman yasmin din ba za a rasa abinci a can ba muka wuce ni da hindatu na ji daɗi sosai ita ma ta kawo min gudunmawar zannuwan gado guda biyu da jak ɗinta na roba ita na bari tana kintsa min wasu kayan da zan ƙarasa haɗawa lokacin da na fito a wanka ma har ta kammala sai ga ɗakin ya yi fayau jikina ya ƙara yin sanyi ganin da gaske dai barin gidan zan yi ina son ɗan ƙaramin ɗakin nan nawa fa na gama shiryawa na fito na tafi gidan maman yasmin ne da hindatu ai tun a ƙofar gida yara suka tsare ni da anti sa'ida kuɗin fati sai a kuɗin na hannun hindatu na basu don ko sisi ba na magani sauran kuɗin da nake ta tattalawa na rabawa dangin na fi jiya na nemi sunan hankali na ya kwanta ko da yake ba faɗuwa ba ne taimako na har zuciyata saboda allah kuma allah zai ninka min abin da na bayar ban samu abinci ba sai wata guntuwar taliya na dafa na ci mai da yaji ina gama ci kuwa sai ga safiya faka-faka na wanke hannu muka fita ta ɓoye mata abin da ya faru jiya na ina ba ta labari da ta lailo wata ashariya mai zafi ta yarfa min sai da na kusa buɗe motar na faɗa waje har ilham sai da ta tsorata na yi saurin cafo yarinyar da ta sake safiya zakiyar da yarinya ta ji ciwo a fusace ta buge hannuna daga jikinta dilla malama banza shashasha yi min shiru sa'ida ba ki da hankali ba ki da shi sam ji nake kamar na shaƙi miki wuya ki daina moruwa a duniyar nan ki yanzu har wani kiga irin nazifi ne ma ki tsaya ki saurare shi wa har kina faɗa min kin je kin duba uwarsa yan yan yan Allah da ina da wuri ko sai na kwaci bindigar hannun broda na harbe ki gwaran na rasa ki in huta da takaicin bakin cikin ki idan ma biki mutu ba kilan ƙarar bindigar ya sa ki razana ki dawo hankalinki dan na ga alamar kwakwalwarki babu komai a ciki sai dosan asara shegiya ta ƙara yarfa min a shari'a dama da kika fito ne dama da neman nazifin kin zame a ƙasa kin yi targaɗai kin ga sa dawo su su taimaka miki ai tagumi na zabka kawai ina dubanta wannan masifar yadda take ɗaga murya tana ta da jijiyoyin yin jiki tana faman huci idan a daidaita miki ai sai mai a daidaita ya sauke mu a hakan ma bata wuce ba sai da ta figo wuya riga na ta tudduke ni na yi saurin kwacewa kar ta sa mu buga accident haba babe sorry mana ba dai ya wuce ba wai kuma ni ma sai leta on fa nake jin haushin kaina na ina gada na samu ganin sama kukan bakin cikin da zan yi sai na iya haɗiya zuciya kun rasa ni dila ta rufe min bakin ki mai warin tsiya kafin in ragargazo miki hakoran gaba kuma sorry for yourself da ni da kika ganni ban sallama kaina wa asararru ajin ajina da daraja ta sun zube ba banza gwara ma a kwashe ki gaba ɗaya a kai can garin inyamuran don idan kika zauna a nan satin hanya za ki kina zuwa wajen tun da kare ya sace miki zuciya na musamman ta yi fakin tana faɗin ai yadda kika ga wannan shegiyar yi tasa kamata ya ki fakaci idan jama'a ki sa kafa ki kwarfi a sarariya a ƙasa ki bi ta kan kafar ta ki wuce akwai uban da ya isa ya biyo ki ne a yayin da kike din nan sai dai ma ta daura kanta idan ta nemi ta ɗora miki laifi kai allah na allah na ka ba wa banzan yarinyar nan hankali doluwar banza sha sha sha a haka kamar ba sha sha sha ba ina ji kamar na bude motar nan ne na tanka daki waje a san in fita in miki duka to ta hakan mana yayin ki kika yi wa asara ai sai kuma ta ci gaba da jaraba ni take tana yi ko numfasawa ba ta yi idan da ina nan na rintse miki da Allah sai na fita na yi wa nazifi ihun kwarto kash Yadda za a rugurguza shege a kofar gidan nan ai ko ni sai na shiga na ɗauko murhu ya san na ta kwala masa aka gaskiya ne sa'ida biki haɗu ba ko kaɗan harara ta sake watsa min kuma har muka isa bije ba ta ƙara yin magana ba ni ɗaya na dinka magana ta ina wa ilham wasa ni ba na son wani na selotef na zane aka min duk wanda ya shigo kuwa sai ya tofa wow amma dai ke amarya ce kawar arzikin nawa ce bata ce kala ba da ana kwancewa ma na nuna mata kau da kai tai kuma ita ce ma mai nana ta mai lallan wata kure basirar ta a kaina ko nawa ne za ta yi gaskiya wajen sun iya aiki babu ƙarya hatta gashi na da aka wanke aka gyara sai da nace anya kuwa nawa ne sai lokacin safiya ta samu damar magana ta ce a yi min ƙananan kitso na ce a ba zan iya zaman ba yanzu kafin a gama sai mu wuce bayan isha ina gudun faɗan abba dan kuwa ba kitson ne ba na so ba salim ne ya ce kar na yi kitso ya fi son gashi na a haka ba mu koma gida ba sai dab da isha'i har kwalla na yi wajen yi wa safiya godiya ita ta biya kudin kitso da kunshin har da spa da ta dage sai an yi min kuɗi ba kaɗan ba kuɗi masu uban yawa a daren bayan dawowa ta yinda ta raka ni na shiga wasu gidaje da suke mutunci da umarni sosai aka zama yan uwa kowane gida na shiga kaji addu'a mai daɗi ana ta yi min muka dawo nan ma aka saka ni gaba da ƙarasa yi wasu magunguna wanda har wanka na yi da shi ni da kayan sawa ta duk sai da aka yi mana turaren ƙaiƙayi koma kan mashekiya ban samu zama ba sai karfe goma tukunna lokacin kuma kewar salim duk ta cika ni yau na kira wayarsa ya fi ƙarfin a kirga bata ko tafiya na masa tek hassar uku sai dai na san da a ce ya gani zai mara reply wajib ne wannan amma ban san ba ko jiya ya yi fushi ne shi yasa zai rama shi ma na kasa daurewa sai da na tura masa tek na ban haƙuri ina faɗa masa yau na yi kewansa musamman golden voice ɗinsa duk sai na yi wani sukuku ba na jin daɗin raina gaba ɗaya yana ta ɗaukin na yi lalle na tura masa ya gani to a online ɗin ma baya kai rabansa da hawa tun safiyan jiya na rasa me ke min daɗi na rasa ta ina ta sake-sake cikin kaina har safiya har safiya sai da na kira ta ce min in kwantar da hankali na inda suke ne babu network lazima da ta biya gida ta ji baba na faɗin yana ta neman wayar sa bai samu ba amma sa ya ce masa sun yi magana da shi ta oba oba irin wannan abar sojojin da ke magana da ita yau kan ba batun kwanan ɗaki na don nan aka jibge miyar abincin gobe da kayan abinci da kayan gara na fito da zammar tafiya gidan maman yasmin sai na ji ina yau kusa da uwata zan kwana dole dai haka na wuce na tafi dan da bakin nan suka zo ta bar musu ɗakin ta ta koma ɗakin abba to ina ni ina batun shiga cikin su na kwana washe gari tun da wuri kamin ɗaurin auren ma sai ga mutane yan amana sun zozzo hasada jani ce farkon zuwa don ita karfe tara ma a nan ta yi mata ita da yaranta can sai ga ta ita ma kawaye na dai tun na secondary school waɗanda ake tare har yanzu safiya sarkin kishi tuni ta haɗe rai tana cin magani fada take wai akan mene hasana tijjani za ta riga ta zuwa haka ta dinki mitar ta sai da suka taɓa ita da hasanar don dama sun sawa in dai a kaina ne su yi ta rigima da juna kamar yara ni da maimuna muka zama 'yan kallo dan idan suna yi ba na ma saka musu baki lokacin da nake fitowa daga wanka lokacin 'yan asibitin mu suka zo da maman nana da sis kadi su dai shida haka suka yo zuga suka taho su ma sun yi min kara da nasu gudunmawar na frame da aka sa hotona da na salim ni da yunifom na asibiti shi kuma da yunifom na sojoji wanda na rasa aina suka samu hoton nasa majin aka yi wanda ya editin din kuwa ya iya sosai ba za ka taba cewa hada hotuna aka yi ba da dubu ashirin da biyar ɗinsa suka hada aka bani na yi ta yi musu godiya kuwa sosai na ji daɗin kyautar tasu ban ma shirya ba na fara kai su gidanmu suka gaisa da ummani dama abba na kofar gida da shi suka fara gaisawa sai ce min suke yi sun ji daɗin addu'a da aka musu muka baro gidanmu muka shiga nan makotan gidan wato gidan umman habu nan man ka yi zaman mu da mutane na don ko gidan maman yasmin ma ba wajen zama gidan mu cike ita ma gidan nata cike Hassana Jijjani ta kwaso duk abubuwan bukata ta daga gidan maman Yasmin din ta kawo min nan. Safiya kuma ta tafi ɗauko min mai kwalliya duk da na ce ni ba na so. Abin da ba dina ko fati ba ce ta ce wallahi sai an yi min. Karfe sha na ranar Lahadi cikin watan karshe na shekarar 2023. dabban mutane suka shaida daurin auren Lieutenant Salim Sadiq Oluwa da amaryarsa RN Sa'ida Salman Madobi. sadaki dubu ɗari biyu lakadan. Masha Allahu. Daurin auren ya tara dubban mutane, don gaba ɗaya kan titin layin kashe shi aka yi sai zagaye aka koma yi. Duk wanda ya zo kuwa sai ya tambayi daurin auren wa aka yi haka. Abba har sai da ya yi mamakin irin jama'ar da wasu ma sai zai ce shi bai san daga ina suka zo ba. Taro kamar da aljanu, kowa kuma ya zo sai ya miƙo masa hannu an gaisa. Tawagar mahaifin Salim kuwa ba zai iya cewa ga adadinsu ba. Motar sojoji kamar ta yi magana da jiniya. jiniya kawai kake ji tana tashi a faɗin unguwar ni dai tunda aka shigo ana ce min an ɗaura aure na ji na duk ya mutu ban san sanda hawaye ya sauko min ba an gama min kwalliya a sa'ilin sai ga kiran salima wanda rabona da shi tun shekaran jiya sai sannan hankali na ya kwanta da na ji muryarsa duk da fushin nake yi da shi fushin nawa ya gushe dalilin jinsa da na yi cikin farin ciki mara misaltuwa tunda nake da shi ban taɓa jinsa a irin yanayin murna da annashuwa irin haka ba yana ta ce min nima ina in gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana ya ce 'Ga shi ya kice da kyar ya shiga mota in kunna data mu yi bidiyo kwal ya gani nima ma ɗin kuma son ganinsa nake yi na ce ya kira ta safiya ta babu data wani kallo ya kafe ni da shi ta cikin bidiyo kwal ɗin kamar zai fusgo ni yana ta faɗin na yi kyau ina ma yanzu zai tafi da ni shi duk ya ƙosa a kai masa ne na ce bayan kana bakin aiki ya ce ai sai mu kwana a hotel idan muka sauka inda ya sauka na ce a'a ni na fi so mu raya daren mu a cikin gidanmu kan gadonmu na sunna ba wani otal ba shi ma ina ta faɗa masa ya yi kyau sosai a babban rigan da ya sa ya cire hulan yana nuna min askin su na sojoji da bana son sa ba ranar da bana korafi a kai ya ce ya so ya irin wanda nake so din to ba da zai yi ne da imeka shi ya masa mutane ana ta kiransa sama yana neman sa za a yi hotuna da abokansa haka dole ya yanke kiran bayan ya sanar min cewa ya bawa Khalid yayan Safiya tiket ɗin can za can garinsa za a fara kai ni a nan bura wajen iyayensa zan kwana a can washe gari akwai igbode da kakarsa ta hada za a yi da daddare kuma sai a wuce da ni can delta gidana abokansa kuma sun hada masa dina na sojoji da za a yi ranar da aka kai ni cikin gidanmu kuwa sai guda ake yi ana ta taya ni murna Na so a ce Salim ya samu shigowa an mana hoto tare da mahaifana to sai dai bai samu dama ba. Suna ta sauri za su koma can Abuja fadar shugaban ƙasa. Taron da aka yi a gidanmu sai wanda ya gani. Alhamdulillahi taro ya yi masha Allahu. Ni kaina na fi farin ciki a wannan ranar sama da wancan lokacin. Kowa ya shigo a da da fatan alkhairi yake mun. Abinci kuwa shiga da fita da shi kawai ake yi, ba wanda zai ce bai ci ya ƙoshi ba. Bayan dawowar 'yan ɗaurin aure, Abba ya ce, "Na shirya nan da awa guda za a zo a tafi da ni," ya ce da umarni kuma a samu mutum biyar za mu tafi tare da su. Yaya al'amin amin ya shigo yake cewa da Salim ɗin ya kira shi idan da kayan da za a tafi da su akwai mota da za ta tafi can garin nasu yanzu. Aka shiga aka fito da akwatunan lefena da kayayyaki na duka waɗanda zan tafi da su. Sai kayan gudunmawa da aka bar bani na wajen umarni duka aka hada aka tafi da su ɗin. kayan gara kuma umarni ta ce a bari sai za mu tafi sai a tafi da su karfe ɗaya na gama shirya cikin wani swiss marin kalo mai tsadar gaske ga sha biyu ya min ɗinki na garare anti sam ta ɗaura min lafaya milik kalo a kai aka fito da ni daga gidan maman yasmin zuwa gidanmu ƙamshi ne kawai ke tashi duk inda na gimla muna shiga muka wuce ɗakin abani da safiya yana zaune bisa da rumar sallah a sa'ilin da rediyonsa a kunna sabuwa wadda na siya masa babu jimawa na zauna gabansa safiya ma na zaune a kusa da ni muka gaida shi lokacin ita ma umma nake shigowa yadda nake ji na tamkar yau ne karon farko da na yi aure a rayuwata musamman jin irin nasihar da abba ya shiga yi min kamar a karon farko kamar a auren farko duk yadda na so rike kuka na kasa rike shi ne hawaye kamar an kunna famfo sai sauka suke a kunci na gaba ɗaya yanayi na ya canja jikina ya yi sanyi kamar sabuwar amaryar da ba ta taɓa zuwa gidan miji ba umma ni ta amshe maganar abba tana kallo na ta ce na san duk kin ji abin da mahaifinki ya faɗa mun amince da hankalinki da nutsuwanki Auren wurin farko ma da ke da karancin shekaru da wayo da kuma karancin ilimi kin yi kokari wajen rike sirrinki da namijinki duk da wahalar da kika sha balle kuma yanzu da kika daɗa hankali kika ƙara gogewa da ilimi da sanin rayuwa ma na yi miki fatan sake maimaita kwatankwacin abin da ya gabata Sa'ida. Amma kamar yadda kika sani dole sai an saba yau da gobe ta gaji hakan. Ita zamantakewa haka take, ba sai a aure ba kawai. Duk wanda zaka zauna da shi yau da gobe wata ran sai an saba. Abokiyar zamanki kuma don girman Allah Sa'ida ki zauna da ita da zuciya ɗaya. Kar ki zama cikin matan da burin su shiga su koro ta waje ta ciki. idan suka shiga gidan mai mata su kori wacce suka je suka tara ko su musguna mata mijinta kika aura in ma kishin ne ita za ta fi kijinsa domin tana zaman zamanta ita da 'ya'yanta kika shiga rayuwarsu don allah sa'ida ki riƙe ta tamkar 'yan uwarki kin ga mun samu labarin halayenta na gari don allah kar ki lalata tarbiyyar da muka yi miki wajen ganin kin ɓata zamanku ni dai hawaye nake a hankali wani iri nake ji a jikina Wai yau ni ce na yi aure a karo na biyu wanda ban taɓa hasasu hakan a rayuwata ba. Kullum tunani na Nazifi shi ne mijina na farko kuma na karshe har na bar duniya ina tare da shi. Ko da na rabu da shi ko ban taba tsammanin zan sauka a kan bakana na cewa ba zan ƙara yin aure ba, ashe ba haka Allah ya tsara rayuwar ta ba. A bayanin fasa kamin ya daɗa cewa, ko bayan raina Sa'ida kar ki watsi ki sauka daga kan nasihar da gare ki. Riko da ita shi zai sa ki ji daɗin rayuwarki a duk inda kika tsinci kanki. A wannan karan ba zan ta maimaita miki kalmar hakuri don ki je ki yi ta cutar da kanki ba. Ba fata nake miki ba kuma bana so ranar da za ta zo ki kawo min korafin mijinki. Amma kar ki yi zarfin cikin da za ki zauna a cutar da ki. Kina da mu kina da 'yan uwanki. Ki kira mu duk lokacin da kike da wata matsala. Wata ran za mu zo ni da mahaifiyarki insha Allahu. Ku tashi ku je mota tana jiran ku. Allah ya bada zaman lafiya. ya sa kin shiga kenan sai mutuwa ce za ta raba ku idan akwai rabo ina roƙon Allah ya baki zuri'a ɗaya ba Allah ya muku albarka gaba ɗayan ku Safiya ta miƙe ta kawo ni na tashi da ƙyar saboda ya ci ƙafafuna suka yi bala'in sanyi Umarni ta miƙe na faɗa jikinta tana shafa bayana take lallashi na ita ta kama hannuna maka fita ina jin abba na tambayar safiya tare za mu tafi ta ce ce masa eh sai ta kai ni har gidana ma a baya a dan Allah ya bar mana zumuncin mu ya ƙara haɗa kawunan mu umma ta kai ni ɗakin kaka shi ma ya min nasa nasiha baba ta jani da baba sabi'u dama sun tun dawowa daga ɗaurin aure suka kira ni suka min nasa nasiha da faɗa yayyuna ma duk mun yi sallama da su tun dawowa daga ɗaurin aure ba a yi wasu motoci da yawa ba duk da salim ɗin ya ce babu matsala ko mutum nawa ne suke son zuwa a tafi da su tunda ba motan haya ba ne motoci ne na gida kuma duk za a dawo da su iba da shi ma muka yi maganan ba da yashik muka yi abba dai ya hana ya ce da mutum biyar kawai za a tafi hajjo umman su batula mama a'i mama ta kurna sai anti ziyada sai da kyar umarni ni ta lallame shi yarda za a tafi da maman kai da maman yasmin indatu bibalo da joyariya wa'anda duk suke sa'annina ne da kuka sosai aka fito da ni daga cikin gida kowa a da yake min alasa na shiga gidan kenan sai mutuwa ce za ta raba allah ya sa sa'a ce ta kiraye ni Allah ya kaɗe tsautsayin dare da rana da yini. Tarin addu'o'i dai da suke ta fitowa daga bakin uwana da abokan arziki kenan. Sai lokacin na buɗe fuskata na yi wa Maimuna da Hassana sallama. Dama su 'yan asibitin mutum ɗazu suka wuce. Muna tsaye kofar gida kamar ba zan tafi ba Abba ya fito umma na biya a bayansa. Shi ya karɓi hannuna daga hannun gwaggo Abula ya kama ni ya kai ni bakin motar tsadaddiya da za a ɗauke ni a ciki. ina ta faman share kwallo ya shigar da ni ciki ya kama hannuna muka yi musabaha yana daɗa saka min albarka da tarin addu'a umma ta miƙo min nata muka yi musabaha zuciyata na ji ta tsinke ganin mahaifiyata na goge hawaye shi ma abban kansa dauriya kawai yake yi amma na ji a muryarsa ya rufe kofa yana cewa da abba ya kori yara daga bakin motar ana daɗa bata lokaci haka muka bar kofar gidanmu allah sarki rayuwa kenan aure babu inda baya kai mutum ni yanzu ina na taɓa hangowa kaina ma garin da za a kai ni ina ta kuka maman kai da maman safiya da maman yasmin na ta lallashi na safiya na gaba tana ce musu a kyale ni kukan munafurci ne zuwa mu airport salim ya kira wayan safiya ta bani yana ta ban hakuri na rashin samun space ɗin mai waya nace masa babu komai yace na kula masa da kaina kuma idan akwai wani abu na kira shi da haka muka yi salama ina ce masa za mu shiga jirgi ya mana addu'a na a sauka lafiya masu saurare a nan za mu dakata sai a jira ma a zuwan kashi na gaba domin jin da za ta ci gaba da kayawa kar da ya manta a danna lakin tare da yin comments domin jin ra'ayoyinku bismillahir rahmanir rahim ƙayar wallafar halima headset kashi na hamsin da hudu washe gari kiran safiya ne ya farkar da ni na manta ma da batun zamu je kunshi da gyaran jiki zai ina bacci ta kama masifan dama Hajiya Mira shi ne sunana, likitar mata shi ne kuma takena. Ina mata masu fama da matsalar lalacewar breast, ina wacce haihuwa ɗaya amma gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace, ina budurwar da bata yi aure ba ma amma gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace, ina wacce ta shekara goma da yaye amma breast ɗinta ya lalace. To wannan ingantaccen maganin gyaran nono ne sadida. ko da nunanki ya koma kamar silifas ne in dai kika yi amfani da wannan maganin zai dawo miki da martabar maganin maganinmu na gyaran breast yana tsayar da breast ɗin mace duk lalacewar da breast ɗinki ya yi cikin ƙanƙanin lokaci zai gyara su akwai wanda bayan ya tsayar da nonon mace yake ƙara musu girma akwai kuma wanda kawai tsayarwa yake baya ƙara musu girma Muna da ingantattun magungunan gyaran bres na gargajiya ba na Bature ba. Akwai na gari wanda ake sha da zuma, akwai na shafawa ga wanda ba sa jurar shan magunguna kenan. akwai kuma na haɗiya kuma duka na gargajiya ne, akwai kuma sabaya ga wanda suke buƙatar sabaya. Muna da magungunan gyaran nono kala hudu? Za ki iya siyan na shafawa shi kaɗai ki yi amfani da shi ko kuma na haɗiya shi ma shi kaɗai za ki iya amfani da shi akwai kuma gari na sha da zuma shi ma za ki iya siyansa shi kaɗai ki yi amfani da shi sannan akwai sabaya shi ma duka za ki iya amfani da su kuma ingantattu ne babu ko shakka a cikin magungunan gyaran breast ɗina domin an gwada kuma an dace an zo an mun godiya Mai shayarwa tana iya amfani da dukkan waɗannan magungunan gyaran breast ɗin domin ba shi da wani illa ko kaɗan. Haka zalika, budurwa ma tana iya amfani da wannan maganin gyaran breast ɗin. Uwar gida ba ki da mai gida welcome. Me mai gida zai yi da ke? Ai sai dai maneji. Kuna tare da Hajiya Mira, mai gyaran mata ciki da waje. Ga masu buƙatar magungunanmu, za ku iya tuntuɓar mu a nan bubun wayar mu kamar haka 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 shi ne sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 090 31 81 06 24.